أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله نفسك ما الله مبريه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا أوليائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna asubahin asabat goma sha biyar ga watan ramadan hijira alif dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da goma ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci namu na mu'azu jabal da ke fadaman mada bayan jiji bauchi ci gaba da karatu da muke yi cikin suratul ahzab jiya mun kwana cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idu ta ƙoro lillazi an amallahu alai ka tuna ka tunatar da al'ummanka ka bayyana musu idu ta ƙoro lillazi an amallahu alai a lokacin da kake faɗa ma wadda Allah maɗaukakin sarki yayi masa ni'ima waye kenan zaidu bin haritha wadda ka ‘yanta shi zaidu bin haritha me kake ce masa menene ni'imar da Allah ya yi masa wa id taqulu lillazi an'ama Allahu alayka tuna lokacin da kake faɗa ma wadda Allah madaukakin sarki ya yi masa ni'ima ni'imar da Allah ya yi masa shine ya zamanto musulmi Allah ya sanya shi cikin musulmai wa an'amta alayhi kai ma kuma kai masa ni'ima ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama wace ni'ima kai masa shine ka yanta shi daga bauta zuwa mutum mai yanci kake ce masa amsik alaika zaujaka wattaqillah kake ce masa ya rike matarsa a lokacin da ya kawo ma kuka na abin da yake wakana tsakaninsu kace masa ka rike matarka ka ji tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa tukfi fi nafsika ma Allahu mabadi kana ɓoyewa a ranka abinda Allah maɗaukakin sarki zai bayyana shi shine Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam matar zai dubi ne harita za ta zamanto matarsa za ta zamanto ƙarƙashinsa wa takshan nasa kana tsoron kada mutane su ji magana su ce ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya umurci yaransa ko wanda ya yanta shi Zaid harita ya sake matarsa sa'an nan bayan ya sake matarsa kuma shi ya aure ta wallahu ahqqu an taksha Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ta cancantan ka je tsoro ba waɗannan mutanen ba ba maganganun da suke yi ba falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha bayan zaid bin harisa radiyallahu anhu an yi aure an samu wannan saɓani, sabani zawwajanakaha Allah da kansa ce sai muka aura maka Zainab bintu Jahsh sai muka aura wa kai Annabi sallallahu alaihi wa sallama Zainab matar zai mu muka aura maka ita لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن مطرا manufarmu cikin mu aura maka da matar zaidu wadda ka yanta shi shine don mu bayyana wa duniya cewa a musulunci don yaron da ka yanta shi ko yaron da ake danganta shi zuwa gare ka wadda ake danganta shi zuwa gare ka ba kai ka haife shi na asali ba hukuncinsa a shari'a ba hukuncin ɗanka na haƙiƙa da ka haife shi ba ne domin ɗanka na haƙiƙa da ka haife shi in ya saki mata ba bai halatta ka aura ba amma yaronka wadda ka ‘yanta shi ko ake danganta shi da kai wadda ake iddia kenan ake danganta shi da kai shi in ya saki mace halal ne ka aure ta wannan shine manufar da Allah madaukakin sarki ya aurar wa annabi sallallahu alaihi wa da zainab bintu jahash matar zaid bin harisa radiyallahu anhum jami'a Allah madaukakin sarki yace wa kana amrullahi maf'ula Allah ya riga da ya tsara za ka zamanto matarka saboda ka ba abin da zai zo ya kawar sai hakan ya faru kuma ku mutane abin da ake so ku fahimta a ciki ku fahimci hukuncin shari'a wanda ake danganta shi zuwa ga mutum in ba shi ya haife shi ba ba ɗan sana hakika bane hukuncin su daban-daban ne duk wani wanda ya ji wani abu a ransa to ya saki Allah maɗaukakin sarki ya halatta haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce zau naka mu muka aurar maka da ita ba wai a'a ka je ka ka ta yi kaza a wannan duk babu kawai zau waje naka mu muka aurar maka da ita kuma manufar mu likai la yakuna ala almu'minina haraj kar mutane su ji kunci a ransu idan irin wannan abun ya faru ko da nan gaba Allah shi taimake mu Allah madaukakin sarki yace wa tukfi fi nafsika ma Allahu mabdihi wa taksha an-nasa wallahu ahqqu an taksha falamma qada zaidun minha wataran zawwajanakaha bayan zaid bin harisa radiyallahu anha ya aure zainab binti jahsh sun zauna na wani lokaci ya kawo kuka wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa ya ji tsoron Allah ya rike matarsa kar ya sake ta duk dai hakan Allah ya ƙaddari sai an rabu rabuwa ya zo ya auku tsakaninsu mu kuma muka jibinci auren muka zamanto waliyai cikin al'amarin auren muka aurar maka da ita ai annahu uhiya ilayhi an yudkhila alaiha bila waliyin wala maharin wala aqdin wala shuhudin min al-bashar Allah yayi wahayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa an aurar masa da Zainab bint Jahsh ya je ya sadu da ita ba tare da waliyi ba ba tare da sadaki ba ba tare da an yi taron ɗaurin aure ba ba tare kuma da an tara shaidu cikin mutane ba duka mun riga da mun duk waɗannan matakan mun riga da mun tsallake su ko mun aurar maka da ita domin kada mutane su ji kunci a ransu na abubuwan da suka na a ce zai dubi ne harita yaranka ne ko kai ka yan tashi ya saki mata ka aura sa'annan wannan hukunci na Allah maɗaukakin sarki ya zo ne a lokacin da su larabawa suke ƙudurta haramcin hakan suke ƙudurtawa a ransu cewa duk wadda ake danganta shi da kai ma'ana wadda kai tabanninsa to haramun ne in ya saki mace ka aura sai Allah ya bayyana halaccin haka a cikin ayar da take bayani akan haramta waɗanda Allah maɗaukakin sarki haramta a aure su cikin suratul nisa Allah maɗaukakin sarki cikin wanda ya bayyana ya halatta a aure su ya ce wa bina abina'ikum alladhina min aslabikum da matan ‘ya'yanku matan ‘ya'yanku waɗanda kuka haifa sai Allah ya bayyana abin ƙarara ya ce allazina min aslabikum wadda daga tsotsonku suke ku kuka haife su to irin waɗannan su idan sun yi aure sun saki mace haramun ne ka aure ta kai babansa tun daga lokacin da aka ɗaura aure ɗin haramun ne kai ka aure ta saboda ka ɗanka da ka haifa haramun ne in ya auri mace ka in ya auri mace ya sake ta ka aure ta amma wadda ake danganta ka da shi ake ce zaidu bin muhammad alhali zaidu dan harifa ne ba dan muhammad ba wannan ba laifi ne shi ba ba min aslabikum ne. ba halailu abna'ikum min aslabikum bane shi tabannin sa ne yi. Allah ya ce wa kana amrullahi maf'ula wannan al'amari da ya faru Allah ya tsara shi tiras babu shakka ba makawa sai ya wakana zainab bintu jahash yana nan Allah maɗaukakin sarki ya tsara sai ta aure ta sai ta zamanto ƙarƙashin matan annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam. Allah shi taimake mu Allah ya samu dace ma kana ala nabi ma kana ala nabi min harajin fi ma farada Allah la sunnata Allah خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الله مدعوكي سبكية ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الله يتي سنة الله ما كان على النبي من حرج bai kasance ga annabi sallallahu alaihi wasallama wani laifi ko kunci ba fi ma faradallahu la cikin abin da Allah madaukakin sarki ya farlanta masa na ya auri Zainab bintu Jahsh wannan abin da yi na auren Zainab din ba abun laifi bane bai yi laifi ba ko kuma kuncin da kuka ji a ku yaye shi ku cire shi ku zauna cikin nishadi Allah maɗaukakin sarki bai haramta ba abin da ya bai laifi ba nan kariya ne Allah maɗaukakin sarki ya bashi abin da annabi sallallahu alaihi ya yi ba laifi ba ne cikin abin da Allah ya farlanta masa sunnatallahi fil ladina khalaw min qabl wannan shine tsari tafarki manhaji hanyar Allah cikin annabawan da suka gabata wa kana amru Allah qadaran maqdura al'amarin Allah madaukakin sarki ya kasance wani abu ne kaddararre babu makawa sai ya auku Allah madaukakin sarki ya korewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama laifi ko kunci ko damuwa da mutane suka yi cikin auren Zainab bintu Jahsh أي في ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له النبي صلى الله عليه وسلم بيلي في بتشكين أبين الله ما لو كنت سنكي يفرلن تامسا أي tana daga cikin waɗanda Allah ya halatta ya aure su saboda haka ita ba muharramarsa ba ne don ya aure ka bai yi laifi ba Allah maɗaukakin sarki ya halatta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure zainab bintu jahash kuma ya umarce shi da cewa ya je ya aure ta bayan zaidu bin harisa radiyallahu anhu ya aure ta ya sake ta Allah ya kaddar haka ya tsara haka sunnatallahi fil ladina khalaw min qabl lalle wannan yana daga cikin sunnonin annabawan da suka gabata da al'ummomin da suka shuɗe mene su yi amfani ko su aikata abin da Allah madaukakin sarki ya halatta musu a babin aure ne ko a barin wani abu daban tun asali Allah maɗaukakin sarki bai halatta wa annabi sallallahu alaihi wa ya auri Zainab bintu Jahsh kuma da ake cewa Zaid bin Muhammad Allah maɗaukakin sarki ya ruguza ya rusa ya nuna kuskure saboda haka ba halal ɗinsa ne kuma sunnar Allah ne cikin annabawan da suka gabata da al'ummomi abinda Allah maɗaukakin sarki ya halatta wa annabawansa su yi amfani da shi su amfana daga abinda Allah ya halatta musu saboda haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya ne daga cikin annabawa ɗaya ne daga cikin manzanni in ya yi abin Allah ya halatta masa ya amfana daga abinda Allah ya halatta masa bai yi ba ya bi sunnan magabatansa ne ya bi ta farki ne hanyar magabatansa saboda haka ku da kuke jin kunci a ranku ku yaye wannan kunci a ranku annabi da fi ba ya bi sunnar annaba wanda suka gabace shi ne su ma sun amfana daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya halatta musu na aure ko na wasu abubuwan rayuwa saboda haka waɗanda suka raya a ransu ko suka ji wani naƙasu ko tawaya a ransu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya auri matar wadda ya ‘yanta shi wadda da yake ƙarƙashinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa saboda ka sana jin annabi bai kyauta ba ko suke jin kunci Allah madaukakin sarki ya ce ku sake ranku ku yaye wannan abun a ranku babu komai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya bi hanya ce ta magabata na annabawa da manzanni da al'ummomin da suka gabata abinda Allah madaukakin sarki ya halatta musu su amfana da shi babu wani dalilin da ya nuna haramcin annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri zainab bintu jahsh la ta bangaren dangantaka wala ta bangaren zaid bin haritha yaran sa ne da ya sake ta yanzu bai halatta ya aure ta ba duk babu wannan Allah madaukakin sarki ya ce wa kana amrullahi qadaran qadaran maqdura ai wannan al'amari da Allah madaukakin sarki ya tsara babu makawa sai ya riga ya faru Allah ya tsara tun asali zaid bin harisa zai auri zainab bintu jahash kuma za su zauna na wani lokaci daga baya kuma zai sake ta annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure ta manufar aurenta a bayyana wa mutane halaccin wannan al'amari Allah ya riga da ya tsara ba abin da zai kaule shi ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun Allah ya tsara inda Allah maɗaukakin sarki bai tsara ba ko da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya so da auren ba zai yi ba amma Allah maɗaukakin sarki ya tsara kuma babu makawa sai da hakan ya wanzu sai da hakan ya samu Allah shi taimake mu allazina yuballighuna الذين يبلغون wa الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله وكفى بالله حسيبا to da yake Allah maɗaukakin sarki ya danganta annabi sallallahu alaihi wasallama cewa abin da yake yi hanya ce ta manzanni hanya ce ta annabawa to sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayani akan annabawa da manzanni bayan an gama ta kuma za a dawo kan wannan ƙadiyya ɗin har yanzu da ake magana a kai domin Allah maɗaukakin sarki ce ma kana ala nabi min harajin fi ma farada da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yi yana auren Zainab Bintu, Jahsh bai yi laifi ba babu wani kunci a rai sunnatullahi fil ladina na min qabl abinda yayin ya bi ta farki ne na magabata na annabawa da manzanni da suka gabace shi wa kana amrullahi qadaran maqdura to su annabawa da manzannin da suka gabace shi sai Allah madaukakin sarki ya ce mana alladhina yuballiguna risalatillah su ne waɗanda suke isar da saƙon su ne waɗanda suke isar da saƙonnin Allah subhanahu wa ta'ala su manzanni wa yakshawnahu kuma suke jin tsoron Allah maɗaukakin sarki shi kadai wala yakshawna ahadan illa Allah ba sa tsoron kowa saiwa sai Allah maɗaukakin sarki shi kadai Allah ya ce waka fa billahi hasiba Allah maɗaukakin sarki shi ne wadda yake mai hisabi shi Allah maɗaukakin sarki shi kadai ya isa ya kai yin hisabi ɗari bisa ɗari ba tare da wani abu ya gagare shi ba na'am allazina yuballighuna risalatillah manzanni su ne waɗanda suke isar da saƙonnin Allah subhanahu wa ta'ala idan mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo da wahayi yana kaiwa zuwa ga manzanni su kuma manzanni su isar da wannan wahayin zuwa gawa ila halkihi zuwa ga halittun Allah maɗaukakin sarki su kuma ba da wannan saƙo nasu tare da amana kamar da malumar tafsiri suka ce a wannan ayar in muka duba da kyau za mu fahimci Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana tsarin yadda isar da saƙo zai kasance a musulunci a cikin tsari na hanyar da ya umarci manzanni su Allah ya ce allazina yuballighuna risalatillah manzanni su ne masu isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki zuwa ga bayinsa tare kuma da amana tare da gaskiya saboda haka maluma suna taka gurbi ne suna cin gajiya ne na annabawa da manzanni saboda haka maluma ba su da wani aiki sai aikin mai sai aikin annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ulama warafatul anbiya maluma magada annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya ku isar mini da sakona koda da aya ɗaya ne ina fata an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun wannan duk umarni ake yi a je a yi ilimin addini a zo a karantar da mutane ina fata an fahimta wannan aya ita ce shi'a na jami'ar musulunci ta Madina me ake cewa shi'ar da turanci moto ko logo da ko moto to haka za a gani duk abubuwan jami'a za ka ga wannan aya saboda ki mutane daga kowane bangare na duniya da kai can karantar da shi ya koma ƙasarsa cikin al'ummarsa da yaransa ya isar musu da saƙon A akan wannan su malam bin masu ta yi tsayuwan jaka suka yi tsayuwan daka lalle lalle sai wannan alkhairin ya ci gaba da wanzuwa kuma yana nan yana wanzuwa har har yau kuma ba fatan Allah madaukakin sarki ya nuna mana tsayuwarsa saboda haka an nuna mana yadda ake isar da sakon Allah madaukakin sarki allazina yuballighuna risalati la'u suke isar da sakon Allah madaukakin sarki da amana da gaskiya shi mai wa'azi mai karantarwa wajibi ne ya sanya ikhlasi cikin karantarwansa ya zamanto yana karantarwa ne don Allah domin Allah ya ba shi lada sakon annabi yanzu abinda da muke nan muna isar da sakon annabawa ne wanda ya je karanta wani hadisi ya je yi wa'azi ma wasu da shi ko ya yi wani gyara da shi yana yi ne ya yi aikin annabawa ne ya isar da sako kuma zai samu lada saboda haka dole ne mai wa'azi malami yayi abin da zai yi saboda Allah kada ya yi domin neman shuhura ma'ana domin a san shi ina fata an fahimta ko domin neman shugabanci ko domin neman abin duniya ko domin ya bata ma wasu rai ko domin wato ya shi mutuncin wasu ko domin ya isa ya tsaye da hujja akan wasu duk waɗannan abubuwa ba a da'awa ta hanyar domin isar cimma waɗannan burace-burace ka yi wa'azi domin Allah domin neman Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya ba ka lada kada ka yi wa'azi domin neman shuhura a sanka in an ganka ana gafarta malam duk inda ka je ana buɗa maka ko ana kawo na goro ko ana wani abu kar ka yi wannan abu domin mun tsinci kanmu cikin wani irin yanayi na musiba na tashin hankali al'umma sun kasance ba sa iya bambance wane ne malami wane ne wadda ba malami ba saboda haka kowa yana so ne ya tsinci kansa akan kujerar malanta saboda yanda ya tsinci kansa akan kujerar malanta aka gan shi za a ce wane malam in aka ce wane malam ko labari ya bazu gari a matsayin wane malam burinsa ya cika ya karantar da daidai bai karantar da daidai ba ba shi bane a gabansa shi dai a ganshi da sunan ma'ananta kira fata an fahimta ko don neman shugabanci ya kafu karfa karfa saboda ka duk inda ake neman manya za a jawo shi a ce ai shi ma malam ne ko ya shahara a wajen mutanen gari da sunan shi malam ne ko don neman abin duniya tunda an lura hukumomi su ma suna tsoron malamai ko kuma suna tsoron waɗanda suke da jama'a ƙarƙashinsu shi ma kuma ya tara ya yi ta surutunsa ya yi ta maganganu ya tara abin da ya tara na jama'a saboda haka shi ma za a ce ai da jama'a duk abin da aka zo yi na kasafin abin duniya za a sa da shi waɗannan duk abubuwa ne waɗanda ba a da'awa domin su kuma duk wanda ya yi da'awa domin waɗannan abubuwan إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أيك سنة سنة تسيني تare da niyya wadda yaje ya kama wa'azi gadan gadan domin neman shuhura a san shi ko neman shugabanci ko neman abun duniya to duk abin da ya samu fa iyakan ladan sa kenan a lahira da wani abu sa'an nan har yanzu musibar da muke ciki a zamanin yanzu kamar yadda na faɗa abu na farko mutane ba sa iya bambance waye malami waye ba malami ba sa'an nan shi muna da hanyoyi na kafafe na sadarwa wadda yanzu yanzu zai nuna zai nuna mutum a duniya a ce malami ne ko da ko ba malamin bane tunda al'umma ba sa iya bambance waye malami waye ba malami ba to saboda ka nan da nan za a saka shi a social media ko za a sa shi a rediyon garinsu ko za a sa shi a tibin garinsu ko za a sa shi ma a gidajen TV wadda duniya suke gani duk waɗannan abubuwan musiba ce saboda haka nan da nan mutum sai ka ga yana neman ya yi abu wadda nan da nan za a san shi ya shahara a ce shi ma malami ne ana girmama shi ana ɗaukansa ana lissafa shi cikin manya-manyan maluma wadda shi kuma cikin kansa cikin ransa ya riga da ya san ina ne matakinsa sa'an nan ka iya ganin masu wa'azi su damansu damuwarsu su yi amfani da daman da suke da shi da kujerar da suke da shi su ɓata ma wasu rai in ta ɓata ma wani mutum rai da ganjan ba da hakkinsa ba kawai domin ka ji daɗi ka huce to wannan al'amari ka yi shi kuma na wajen Allah maɗaukakin sarki in ka ɓata masa rai na farko ka tozarta kujeran da kake kayi na malanta da wakilcin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ata masa ran da kai in ba da hakkinsa bane ranar gobe iyama sai Allah ya muku misali. sa'an nan har yanzu wasu suna amfani da damar malanta wajen cin mutuncin mutane me nake nufi da cin mutuncin mutane suna neman ‘yar zalla suna neman ‘yar kuskure ko ‘yan kurakure ƙananu na maluma ‘yan uwansu ko na manyan gari su yi amfani da damar su na malanta su dinga su suna buɗe musu wuta wannan ba tsarin koyarwar annabi ne sallallahu alaihi wasallama ba saboda haka in kai amfani kai kana gurbin ne domin ka karantar da al'umma da kuma za ka zo nan da za ka fara karatu ka ce ya ko al'umma yau fa ba buri na bane na isar muku da aya ko hadisi ko wata fahimta na magabata yau buri na shine na nuna muku malam wani bai da mutunci ko shugaba wani bai da mutunci na tabbatar mutane ba za su saurare shi ba amma ya fake da aya ko hadisi domin ya ci mutuncin wani ya nuna kuskuren wani ya yaye masa rigar mutunci saboda mutane su dinga ganin sa shi ba kowa bane domin damar da yake da shi na ne na malanta wannan Allah madaukakin sarki ya hana wannan don menene yasa ake wa'azi don me ake karantarwa ana wa'azi ne ana karantarwa domin a yaye wa mutane abin da ba su sani ba a nuna wa mutane yaya ne za su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine manufa ta wa'azi a nuna wa mutane yaya za su bauta wa Allah maɗaukakin sarki kuma shi ɗin ma ba da faɗa ba ba da zagi ba ba da cin mutunci ba ba da munanan maganganu ba a'a billaqafa a hankali da bin hanyar da za hanyar da a cimma nasara cikin sauki wannan shine tafarki na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kai ne wa'azi kai ne karantarwa ya zama babban abin da yake ranka shine ka karantar da mutane ya yane ne za su bauta wa Allah maɗaukakin sarki domin Allah ya baka lada kada ka ƙara wani abu a kai Allah shi yi mana duk abin da yake cikin zukatanmu sa'an nan kuma ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen karantarwa din annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantarwa a hankali baya da gaggawa baya cin mutuncin mutane baya zagin mutane yana amfani da gabar da ya samu domin ya karantar da mutane ya karantar da al'umma mun karanta a wannan masallacin abubuwa guda biyu wanda sun wuce nan amma dai na tabbatar da a karatun da muka yi daga shekarar da ta gabata zuwa kafin azumin nan mun yi mururi cikin bulugul maram wannan balarabin ƙauyen nan da ya zo ya samu gefen masallaci ya kama fitsari sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi kansa dumu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar shi suka bar shi bayan ya gama fitsari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dauko guga na ruwa ku juye akan fitsarin suka juye akan fitsarin bayan ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce masa wannan masallaci da ka gani ba a gina shi domin irin abin da ka yi ba an gina shi ne saboda sallah da ambaton Allah madaukakin sarki wannan mutumin saboda ya ji daɗi ya ce ya Allah ka ji kana ka ji kan Muhammadu kada ka ji kan wani bayan mu aka ce aika takaita abin da yake da fadi, rahamar Allah tana da fadi, amma me ya kai shi zuwa ga wannan abu yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sarara masa ina fata an fahimci wannan maluma suka ce inda ya tashi da suka ya fara fitsarin sannan da yayi inda ya tashi ya kama tafiya to a lokacin da maimakon fitsarin ya zama yana gurbi ɗaya da aka ɗebo guga na ruwa aka zuba na jasan ta kau da sai ya zama to ya karaɗe masallacin da fitsari ina fata an fahimta sai ya zamanto ruwan da za a ɗibo a wanke na najasan yana da yawa abu na gaba sa'an nan kuma idan ya yanke fitsarin can shi kuma zai cutar da shi amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan dama har wannan balarabe na kauye ya ji daɗi ya ce ya Allah ka ji ƙara ka ji kan Muhammadu kada ka ji kan wani bayan mu har yanzu mun karanta a kitabus sala a kan abin da ya shafi magana a sallah da a baya ana sallah ana magana ina fata an fahimta sai Allah madaukakin sarki ya hana magana a sallah wani ya zo shi bai sani ba ana cikin sallah kawai sai ya yi magana da ya yi magana sai ya ga duk an juya kuma ana kallon sa a sallah abin sai bai masa daɗi ba bayan an idar da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya masa bayani na hankali ya ce wallahi ما ضربني وما شتمني وما رأيت معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي والله النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربني بيبيين بقى domin na yi magana a sallah sahabbai suna ɗaukan doni wa ma shi taman bai zage ni ba domin na yi magana a sallah sahabbai suna doni ya ce wa ma ra'aytu mu'alliman ahsan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ban taba ganin mai koyarwa wanda yafi kyau yafi daidai yafi iya karantarwa irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗannan abubuwan da ta faɗa aka je da za a yi nazara a kansu hmm? da ba za a yi nasara a kansu ba amma yanzu ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake isar da sako a hankali ba tare da ba tare da daga murya ba ba tare da cin mutunci ba ba tare da taba mutuncin kowa ba haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yi ta karantarwa sa'an nan har yanzu mutane ba sa rabuwa da kurakurai matuƙar an ce maka mutum to ba za ka taɓa raba shi da kurakurai ba haka yake amma idan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi kurakurai wani hanya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wajen gyara ba yakan zo ne ya ce malam wane abin da kai ba kai daidai ba kaza kaza kaza ka aikata rawan ba a ko da mutumin yana ci abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ya tara mutane ma ba da afwani ya na kaza wa kaza me yasa mutane ne suke aikata abu kaza da abu kaza kai da ka aikata abu kazan ka san da kai ake yi wanda bai aikata ba ya san daga yau abinda aka wane ya aikata ake magana a kai ba daidai ba ina fata an fahimta an yi abu a suturce an kuma cimma buri to haka al'amarin yake Allah madaukakin sarki ya yayi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fardan ghalid alqalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah ka ban tausayinka da rahamarka da jin kayinka da tausasawa da kake yi ba da sahabai ba su zo sun taru karkashin ka ba sa'an har yanzu sunna sunnar annabawan Allah maɗaukakin sarki ta tafi ne wajen isar da saƙo a hankali ko da annabawan Allah da manzannin Allah suna farawa da cutarwa ana cutar da su ana cin mutuncin su, ana kuntata musu al'amari amma dai a sakamakon haƙurin da suke yi daga baya nasarar tana dawowa tasu mu duba suratu hud cikin suratu hud Allah madaukakin sarki ya bamu labarin annabawa da dama manzanni da dama da yadda suka yi fama da mutanensu amma a ƙarshe ƙarshen sura Allah madaukakin sarki ya ce wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak وجاءك في وجاءك في هذه وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الله ما أوكي كين سلكي wa kullum na kusuhu a raika min an ba'in rusuli ba mu sabbitu bihi fu'adaka ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka baka cikin qur'ani na annabawan da suka gabata da manzanni ba an baka bane kawai shafa labarin shuri a wa kullum na kusu alaika min an ba'i ma nusabbitu bihi fu'adaka mu tabbatar da kai mu tabbatar da zuciyarka mu tabbatar da diddigenka ka ga yadda suka gamu da matsalolin nan to kai ma fa ka sani za ka iya fuskantar waɗannan matsaloli amma ai ƙarshen al'amarin nasara ce ta manzanni da annabawa tunda idan idan an zo an yi musu wa'azi an ce su bauta wa Allah shi kaɗai sun isa Allah ya halakar da su annabawa da manzannin kuma suna ko ba haka ba a sai kaga sun yi nasara to haka al'amarin yake in aka yi haƙuri aka yi haƙuri aka yi haƙuri ƙarshen nasarar ta muci cikin suratu yusuf bayan Allah ya ba da labari kisan annabi yusuf alaihi salam sai ya ce laqad kana fi qisasihim ibratun li liurin albar. ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudaw wa hudaw wa rahmatan yu'minun wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun Allah madaukakin sarki yace laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab haqiqa cikin kissar annabi Yusuf alaihi salam da ƴan uwansa da yadda aka jefa shi a rijiya da yadda aka saye shi da yadda aka yi masa sharri ya shiga fursuna da yadda ya fasara mafarki da sauransu Allah ya ce la ibratun li ulil albab akwai abun lura ga suwa ga ma'abuta hankali ma'abuta wayo ma kana hadithan yuftara ba magana bane ko aka girgira aka ce gashi walakin tasdiq alladhi bayna ilay kai dai abu ne wanda yake gaskata abinda wato yake gaba gare shi wa tafsira kulli shay'in da kuma bayanin komai da komai dalla dalla wa huda wa rahma da kuma shiriya da rahama qaumi yu'minun ga mutane da suke mu'mini saboda haka in ka zo za ka yi wa mutane wa'azi shi mai wa'azi a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana za mu zo mu gani nan gaba kaɗan ayar da take bin wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin ai ina ga a mun karanta a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da al'ummarsa kamar wuta ne wadda aka hura kwari suna fadawa cikin wutan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo kusa da wutan yana kore kwari daga kada su fada wuta yana kore al'ummarsa da me kada su fada cikin wutar jahannam to kai mai wa'azi burin ka shine ka kau da mutane ka nisantar da su daga wuta ka kai su aljanna ka kusanto da su aljanna wannan shine burinka saboda haka idan ka dauki wani abu daban kana Allah Allah Ka ga malam A da malam B da malam C sun samu zalla sun samu zaniya ka kama caccakan su wannan ba daidai ba ne. shirya na hannun Allah ne kai kanka da kake ganin ka shirya baka fi karfin Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka ba shi yasa magabatan suke cewa in za ka yi koyi ka yi koyi da wanda ya riga ya mutu domin shi ya gama ya mutu mutumin kirki to ya zama abin koyi amma kai da kake da rai baka da aminta daga fitina kullu sai dai mu dinga addu'a Allah ya kashe mu muna musulmai mu'minai ihdina siratal mustaqim kullu sai dai mu dinga waɗannan addu'o'i amma ba mu wuce Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu ba Allah madaukakin sarki ya kare mu daga musiba الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله yuballighuna risalati llah su manzanni da annabawa su ne masu isar da saƙo saƙonni na Allah subhanahu wa ta'ala wa yakhshawnahu kuma suke tsoron Allah madaukakin sarki shi kadai wajen isar da sakon nasu suna jin tsoron Allah ai mun faɗa shine a maganan ibn al-habib yadda ya fassara mana menene ta kawa shine kai da'awa wa Allah madaukakin sarki akan hasken Allah maɗaukakin sarki kana neman lada wajen Allah maɗaukakin sarki yaya zai shigo cikin al'amarin da'awa al'amarin karatu da karantarwa shine ka karan kai karatu na farko ka karantar da mutane akan hasken Allah maɗaukakin sarki kana neman Allah maɗaukakin sarki ya ba ka lada wanda ku yake neman Allah ya ba shi lada to akwai hanyoyin da zai yi wajen isar da saƙonsa. sa'annan kuma wa yakshawnahu yana daga cikin jin tsoron Allah maɗaukakin sarki ka yi amfani da abubuwan da muka ambata masu kyawu domin ka cimma saƙon da za ka isa wala ya shauna ahadan illallah ba sa tsoron kowa sai Allah maɗaukakin sarki wajen faɗan haƙiƙanin gaskiya ba su zamantowa kamar yadda a da ake ce maluman fada sai abinda inda yawo inda baki ya karkata nan yawo ke zuba ba irin waɗannan ba ne ko da an nufi wani abu daban in ba daidai ba ne su a'a a bari a dawo daidai Allah maɗaukakin sarki bai bar annabinsa haka kawai ba yakan dawo da shi kan abin da ya fi dacewa Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama ya ba da hanzari ma wasu ya ba da wasu uzuri su tafi wani guri Allah ya ce masa afallahu anka Allah ya gafarta maka da gafaran Allah Allah ya fara masa lima ta lahu me yasa kai musu izini kada su je ya su tafi gida lima ta lahu hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al har Allah madaukakin sarki me yasa baka tsaya ka bi su a hankali ka jarrabe su har Allah ya nuna maka waye mai gaskiya waye mai ƙarya ba amma dai sai Allah ya ce masa afallahu an kalima azin talahu ashe kaga izinin da ya musu nan kuskure amma kuma Allah ya nuna masa to saboda haka duk wanda aka ganshi yana kan kuskure ko mai mulki ko mai kuɗi, ko mai sarauta ko ma malami ne hakki abin da yake wajibi shine ka dawo da shi kan hanya amma ka bi hanyar da ya dace wajen dawo da shi kan hanya ne amma kar ya zamanto tsoro na komai ya zamanto ya sa ka ka bar mutum ya saki hanya kuma kana kallonsa kuma ka san hanyar da ya nufa ba mai kullewa ce ba kar tsoro ya barka kai wannan abu wala da ahadan illa Allah ba sa tsoron kowa sai Allah madaukakin sarki su suwa su annabawan Allah maɗaukakin. saboda haka su annabawan Allah allazina yuballighuna risalatillah sune masu isar da sakonnin Allah madaukakin sarki wa shauna kuma suke jin tsoron Allah madaukakin sarki wala yakhshawna ahadan illa Allah ba sa wato tsoron kowa sai Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce wa kafa billahi hasiba Allah maɗaukakin sarki shi kadai shine mai hisabi Allah maɗaukakin sarki wa kafa billahi wato Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai shi abin dogaro abin hisabi wadda zai bada nasara zai taimaki mutane kuma yana nan a ko'ina babu wani guri inda Allah baya nan babu wani guri da bawa zai zamanto ya shiga ya buya wa Allah maɗaukakin sarki a ko'ina Allah yana nan kuma shine zai musu hisabi cikin dukkan komai da komai nasu kuma mun shaida annabawan Allah maɗaukakin sarki sun isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki birane da ƙauyuka sako da lungu duka sun isa kuma maluma suna nan suma suna ƙara isarwa kuma aikin maluma kenan isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki ba wai isar da sako dole sai ka tara ilimi ka tara ilimi ka tara ilimi ba hadisi ɗaya in ka koya kaga ana kuskure wannan hadisin yana nuna abin da ake ba daidai bane a dawo ka je ka ce mutane wannan abin ba daidai bane ku dawo kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya sa mu dace ai yana daga cikin abin da aka koyar da mu mu yi addu'a yayin da muka je ziyara kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam mu ce Allahumma nashhadu annaka qad ballagta ar-risala ya Allah mun shaida lallai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako saboda duk wani bangare na duniya Annabi ya isar sahabbansa sun isar bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai ba su zauna a madina ba sun yaryaki bangarori daban-daban na duniya kowa ya je ne ya je karantarwa kowa ya tafi ina an tafi karantarwa to haka al'amarin yake a isar da sakon Allah birni da ƙauye, neman kowa ya shirya wanda kuma bai shirya ba ya ji sakon Allah to ranar kiyama bai da hanzari wajen Allah na lokacin sarki wannan sakon ya zamanto hujja a kansa Allah shi taimake mu Allah ya samu dace ma kana muhammadu ما كان محمد أبا أحد من Allah madaukakin sarki yace ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai kasance baban wani ba daga cikin mazajen ku walakin rasulullah sai da shi manzo ne na Allah madaukakin sarki wa khataman nabiyina kuma mako na annabawa wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah maɗaukakin sarki ya kasance masani cikin dukkan komai babu wani abu wanda yake ɓuya wa Allah maɗaukakin sarki. to mun zo kan wannan aya kuma lokaci yayi in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu yi bayani bayanin da maluma suka iya gurgudu kan abin da ya shafi wannan ayar kuma mu ji menene munasaba ko alaka tsakanin wannan ayar da kuma auren da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi na zainab bintu jahash matar zaidu bin Harisha. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله إن مك فدانا ديدي الله كما مولادا سألنا مك كسكري الله كغفر تامنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك واستغفره إنه هو الغفور الرحيم